godiya Allah ya saka da alkhairi ah, akwai tambayoyi amma takarda ɗaya ita ce kai tsaye take da dangantaka da wannan darasi ne domin ita ce take fatawa ga malam yadda wasu lokuta ake tallan fom na makarantu a masallatai ko kuma a ce akwai kaset mai iri kaza na wa'azi ya fito ina nan a wuri da yake son shin wannan yana da alaka da yin talla masallaci ko baya ciki bayan kiran sallah malam zai amsa mana wannan fatawa kai tsaye insha Allah fom cewa ana sai da fom ɗin makaranta kaza me sunansa talla kasuwanci ne ko ba kasuwanci ba ne me hukuncin kasuwanci a masallaci shi kenan kuma kun ba da fatawa wallahu ta'ala alam akwai babban shehin mu yana nan ila shi zai abin nan wannan dai shine da fom da dude wani abu in dai talla ne a je a saya ko an kamfani a je a yi abin nan to gaskiya Allah ta'ala alam talla ne ga wannan kamfanin cewa a je a yi musu ciniki ko a saya ko a sayar musu ah, wannan tambaya kusan ah, wadda ya tambayi idan ana sallah ina mutum zai sa ina zai kalla zai zo cikin wannan littafi insha Allah ta'ala muna fatan mai tambaya ci gaba da zuwa karatu za a fayyace masa imamu bukhari zai cikakken bayani ina mutum ya yana bayan limamin ina zai kalla wannan zai zo so ba za mu ba da fatawa a kai ba sai wannan cewa in liman ana kunutu in ya ambaci Allah a ce Allahu in an ambaci bukata kuma a ce amin ban sani ba ni dai na san al'adar misirawa ne suna Allah ko so eh, wannan ma yana bukatan ƙarin bayani to